وكل ضلالة في النار أحبتي في الله بعد أيام يحل عليكم أيام سماها الله عز وجل أياما معدودات ألا وهي أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هذه الأيام فرض الله عز وجل عليكم صيامها وسن لكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قيام لياليها وسن عليكم من السنن غيرها فاعلموا أن من التزم هذه الأوامر وعمل بهذه الفرائض والسنن مع ما في قلبه من التقوى فإن الله عز وجل كتب له من الأجر أعظمه ومن الثواب أجزله فإن الله تبارك وتعالى إنما فرض عليكم الصيام وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام رمضان السنن لتنالوا بذلك فضلا من ربكم فإن الله تبارك وتعالى لا يناله جوعكم ولا عطشكم ولا تعبكم وإنما يناله التقوى منكم فإن التقوى هي الغاية وهي الهدف وهي المقصود من فرضية الصيام عليكم كسائر العبادات من الفرائض قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام كالصلاة إنما فرضت للتقوى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والتقوى مطلوبة في جميع العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج ففي الزكاة قال الله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال فالذين يتقون ويؤتون الزكاة وأما الحج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 هي الغاية وكذلك الصيام فرضه الله تبارك وتعالى عليكم لتنالوا التقوى فمن نال التقوى فقد نال الخير كله وبهذه التقوى تصومون في أيام رمضان وبهذه التقوى تقومون في لياليه وبهذه التقوى تتصدقون على الفقراء والمساكين وبهذه التقوى تذكرون الله عز وجل وتكثرون منه من الذكر والدعاء وبهذه التقوى تفعلون كل ما تؤمرون اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكر من الفضائل من الفضائل ما تنالونه ما تنالونها بهذه التقوى في هذا الشهر العظيم الذي يوشك أن يحل عليكم منها وأفضلها الصيام فرضها الله تبارك وتعالى عليكم وما يريد بكم العسر وإنما يريد بكم العسر وإنما يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما قيامه فقال عليه الصلاة والسلام كما في نفس المرجع ومن الصحابي أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين فريقا وفي صيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله رتقاء في شهر رمضان في كل يوم وليلة منه فالتزموا هذه الأوامر وابتغوا هذه الفضائل في هذا الشهر العظيم ثم بعد ذلك يصل عليكم قيامه في لياليه وتصلون التراويح في أوله وقيام الليل في وسطه وآخره والتهجد في آخر أيامه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لكم من فضل ذلك في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة ثم إن مما يسن عليكم الإكثار منه في هذا الشهر الإكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عليه الصلاة والسلام وإن للعبد في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة فاحرصوا على الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى واعلموا كذلك أن في هذا الشهر الذي يأتي عليكم ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر فابتغوها لله عز وجل متقين وإليه راغبون قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة ومن قام رمضان إيمانا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه الأحاديث والآيات وغيرها مما لم نذكرها من النصوص الدالة على فضل هذا الشهر وعلى عظيم شأنه عند الله وعند نبيه وعند عباده المتقين فاتقوا الله عز وجل وابتغوا منه هذا الفضل العظيم فإنكم لا تدرون لعل هذا آخر رمضان الذي تعيشونه الله أعلم بذلك نسأله تبارك وتعالى <clears throat> أن يطيل أعمارنا وأن يكثر من خير أعمالنا وأن يتقبل منا العمل الصالح ويتجاوز عنا السيئة من الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر عظيم ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على محمد خير الأنام وصلوا عليه قائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود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 yana daga cikin wasiyoyin Allah mafi girma shi ne wasiya gare mu da waɗanda suka gabace mu akan muji tsoron Allah ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ita ce wasiyar annabi mu sallallahu alaihi wa sallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla wannan takawar ita ce take shiryar da mu zuwa ga ibada da ayyukan da Allah ya yi umarni inda ba don taƙawa ba ba za mu yi ibadoji da Allah ya umarce mu ba kuma rashin taƙawa ko rashin kamalarsa yake sa mutum ya aika ko ya auka a cikin zunubai wanda yake da taƙawa idan an sa shi zai yi wanda yake da takawa idan an hana shi zai bari saboda wannan takawa ya sa Allah ya umarce mu da cewa idan an shiga watan ramadana mu azumce shi Allah ya ce ya rubuta mana kuma ya wajabta mana kuma ya farlanta azumi a cikin ramadana akan mu ne saboda mu samu takawa gwargwadon ƙarin takawa da ka samu gwargwadon ƙarin kusanci zuwa ga Allah da aljannarsa gwargwadon rashin takawa da ke tattare da kai gwargwadon nisantar ka da Allah da kuma kusancin ka zuwa ga shaitan wannan ya sa Allah ya farlanta mana azumi a kowace shekara saboda wannan azumi ya ƙara kusantar da mu zuwa ga takawa ita kuma takawa tana shiryarwa ne zuwa ga samun rahamar Allah da aljannarsa wannan takawar saboda mu same ta yasa Allah madaukakin sarki ya ce mu yi azumi a cikin ayyamun ma'adudat ta fara azumi a kowace rana daga cikin kwanakin Ramadan daga lokacin da alfijir yake to karkaci karkasha kuma ka yi nesa da bukatunka na sha'awa har zuwa lokacin da rana za ta faɗi ka aikata wannan zuwa kwanaki 29 ko 30 gwargwadon yadda ƙidayar watan za ta nuna idan ka yi wannan kana mai kame bakinka da harshenka daga alfasha kana mai kame gaɓoɓinka daga aikata ayyuka na asha kana mai amfani da harshenka wajen yawan ambaton Allah kana mai amfani da gaɓoɓinka wajen yawan yin sallah kiyaye sallolin farillai a cikin yini da dare da kiyaye salloli na nafila a farkon dare na tarawihi da tsakiyarsa da ƙarshensa na ƙiyamun laifi da tahajjud sannan kuma kana amfani da dukiyarka wajen ba da sadaka sannan kana amfani da zuciyarka wajen yawan tunani akan ubangiji da kwaɗayin rahamarsa da tsoron azabarsa idan ka tattara waɗannan ya zama su ne sakamakon da ka fita da shi daga ramadana to kara bauta wannan shi ne ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi Wasallam, duk wanda ya azumci ramadana yana mai imani da kyautata tsammani a wurin Allah to wannan an gafarta masa zunubansa gaba ɗaya haka kuma waɗannan salloli da ake yi a cikin dare na tarawe kada a yi ba kai tun daga ranar azumi ta farko har zuwa ta ƙarshe karka bari ya zama ba tare da ka samu sallah a cikin masallaci ba na tarawe. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman aka yi sallah har aka gama tare da shi to wannan za a ba shi ladar dare gaba ɗaya ne kamar ya kwana yana sallah ba za ka samu wannan lada ba idan a ɗaki kaɗai ka yi sallah ba za ka samu wannan lada ba idan a shagon ka kaɗai ka yi sallah a'a ka zo ka samu wannan sannan daga baya in ka koma ɗakin ka ko shagon ka kuma ka ƙara amma wannan kan kar ya wuce kowa daga cikinmu bayan wannan ka kiyaye harshenka daga faɗan alfasha ka kiyaye gaɓoɓinka daga aikata alfasha mallam ya da ƙaunar zuri wal amala bai فليس لله hajatun bi an يدع طعامه وشرابه sharaba duk wanda bai rabu da maganganu na ƙarya ba da watsa maganganu na banza da na batsa to Allah madaukakin sarki baya bukatar kishiruwarsa kuma baya bukatar yunwansa ka sani da cewa waɗannan kwanaki da za su shigo su ne kwanaki irin waɗanda Allah ya yi baiwa ga al'ummarka da al'ummomin da suka gabata saboda su samu damar ciko akan abin da suka rasa ba zai yiwu a ce gaba ɗayan shekara kullum kana azumi ba sai Allah ya maka ragi yake a cikin wata goma sha biyu a ɗauki wata ɗaya kaɗai ya maye gurbin sauran watannin me zai hana ka ka yi ƙoƙari a cikin wata ɗaya ba ka yi aikin da zai sa ka samu aljanna ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ramazana har watansa ya zo ya shigo har ya fita mutum bai yi aikin da zai sa ya samu aljanna ba to wannan tir da shi kuma nesa nesa da asha da halinsa da kuma nisantarsa daga neman rahamar Allah karka bari irin waɗannan hadisai masu tsoratarwa akan sakaci da watan ramadana su faɗa a kanka. hakika aka sani a kowane rana ɗaya da aka wuni aka gama azumi Allah yana fitar da listin mutanen da zai cetar daga wuta shine inna lillahi a minan nari fi kulli yawmin wa lailatin min ramadan kowace rana da dare da yininsa Allah yana fitar da listin adadin mutanen da zai yanta su daga wuta karka yarda a yi kwana ɗaya a yi biyu a yi uku har a je ashirin da tara ko talatin ana azumi sunanka bai fito a ciki ba kullum aikin da kai a yau ka ce bari in ƙara don ta yiwu a yau suna na bai fito ba da ba a nuna wa wani ba ta yiwu a gobe in samu idan gobe ya yi sai ka ƙara a jibi ta yiwu jibi ne zan samu haka za ka yi ta yi har zuwa na ƙarshe kullum kana ƙarawa saboda Allah ya tabbatar da gaske kake yi ya sa sunanka a ciki duk wanda Allah ya sa sunansa baya gogewa ubangijinmu shine al-akram in ya sa sunanka cikin an aljanna ba zai taba fasawa ba amma yana iya sa sunanka cikin ɗan wuta daga baya goge saboda falalarka amma adalcinsa ya tabbatar da ba zai sa sunanka cikin 'yan aljanna daga baya goge ba domin Allah yana tsinkayo gabanka da bayanka za ka ya san in har ya sa sunanka cikin 'yan aljanna to ba za ka sake taɓewa ba amma ana iya sa sunanka cikin yan wuta daga bayan falalarsa ta shafe ka sai ka shiryu sai a canza dukkanmu ba mu sani ba ta yi sunanmu yana cikin jerin yan wuta aikin da za mu yi da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar niyya da kankancewa akan samun lada wurin Allah shi zai iya tabbatar mana samun agoge mu a mayar cikin layin yan aljanna sa'annan ya ku yan uwana ku sani da cewa watan ramadana wata ne na yawan addu'o'i ka yawaita addu'a a cikin ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce a kowace rana Allah ya keɓe wa bawa addu'a guda ɗaya da in yayi tabbas za a karɓa kana da bukatu manya-manya na harkar addini da na harkar rayuwa na harkar lahirarka da na harkar duniyarka waɗannan bukatu naka ka taskace su a matsayi na musamman kowace rana tunda an baka damar yin addu'a guda da za a karɓa sai ka doge akan wata addu'a ta bukatar ka a yau goben Allah ya kai mu sai ka doge akan addu'a ta kaza daga nan dai zuwa aje kwana talatin ina tsammani duk wata bukata da kake so za ta iya shiga cikin kwana talatin saboda haka wata ne na garaɓasar yin addu'a da kuma garaɓasar karɓar addu'a kuma kowa a cikin mu sai Allah ya ba shi wannan guda ɗayan da in ya karɓa kankat ne za in ya roƙa kankat ne za a karɓa masa Sa'annan nan mu sani bayan Allah mafi girman guzurin da za ka fita da shi idan an gama ramadana shine takawa wanda ya samu damar wannan taƙawar ta zauna a zuciyarsa duk abin da aka ce a yi zai ayyukan alheri a cikin ramadana suna da yawa gwargwadon damar ka gwargwadon abin da za ka yi talaka na ƙasa yana iya yin azumi kuma in ya samu dabino ya ci in ya samu ƙarin wani ya ba wani ko guda ɗayan da ke hannunsa ya raba ya ba wani man fassara sa'iman falahu ajiru duk wanda ya bayar da buɗa baki ga ɗan uwansa mai azumi to za a bashi ladar wancan mai azumin ba tare da an rage nasa ba sa'annan kuma wanda yake da wadata ya ɗauki nauyin mutane da yawa wajen buɗe baki a cikin gidajensu a dafa abinci a riƙa rabawa ko a ɗauki hatsi wanda yake da za a sarrafa shi sai a raba wa mutane ko a dafa abinci da abin shan ruwa a kawo masallaci idan an gama azumi mutane su sha dukkanmu wanda Allah ya bashi dama yana zuwa yana ganin abin da ake yi a ƙasashen larabawa musamman makka da madina duk abin da kake ci ake buɗe baki da shi ɗin nan mutane ne irin ka waɗansu daga cikin su ma kafi su ƙarfi suke sa asusu su tara har zuwa kafin shekara ta zagayo sun tara kuɗi a cikin iyalan sai su ɗauka sun su sayo dabino su ajiye su sayo dukkan abin da ake bukata su ajiye su ɗauki kuɗinsu su je su bayar wa mai shagon da ke sai da laban da wanda yake sai da yogurt sai su ajiye sai su ce kullum za mu zo mu ɗauki adadi kaza gwargwadon kuɗin da suka bayar har ramadana ya ƙare kai a nan ka fi buƙatar yin haka sama da su a can saboda a can mawadata sun fi yawa nan kuma mabukata sun mawadata sun fi kaɗan ai sun fi yawa mabukata kuma sun fi yawa a nan don haka samun ladarka a nan tana iya fin wanda ya samu a can saboda a can ko mutum ya sha ruwa dama yana da hali galibi amma a nan akwai wanda ta yiwu abin da ka bashi na abin a baki shine kaɗai ya dogara da shi in dai babu shi to da sai dai ya zauna da yunwa don haka ku yawaita wannan kuma wadata ku kwashe lada da yawa ‘yan kasuwa waɗanda Allah ya ba ku dama ku yi wata garaɓasa wa musulmi saboda kuma Allah ya muku garaɓasa lokaci ne da za ku baje kolinku ku shiga gaban matalauta saboda neman aljanna saboda Allah ya ba ku dama fiye da tasu kayan da kake sayarwa idan kayan masurufi ne na bukatun yau da kullum da mutane suke amfani da shi a azumi yi ƙoƙari ka yi rangwame wa musulmi saboda ka samu lada saboda Allah Kuɗin da ka taro sai ka cire ribar sai ka ce shi ka ba da shi sadaka amma a mayar maka da iya kudin ka ka karya farashin a zo a wawashe kai ba a barka da kayan ba an sare sannan kuɗinka ya dawo ka kuma tura ribar lahira wannan ribar da za ka samu a yanzu ai ka yi wata goma sha ɗaya kana samu me yasa ba za ka haƙura da na wata ɗaya ba sai ka ce shi ya je jira ka a lahira duk ribar da ka samu a nan duniya kuna rabawa ne da kai da 'ya'yanka, da matanka da mutanen da ka basu da asibiti da sayan mota da sauran harkoki duk kuɗaɗen kuke rabawa amma wancan in ya je lahira naka ne kai kaɗanka me yasa za ka yi wa kanka rowa me yasa ba za ka nemi hanyar da za ka tara cikin akawuntinka ɗinka da kuɗi ba saboda in ka je lahira ka samu na kashewa ba a samun kuɗi a lahira sai kuɗin da ka aika ba a samun komai a lahira sai abin da ka aikata saboda haka masu kuɗi ku yi ƙoƙari don Allah musulmi su shaida cewa kuma musulmi ne ta hanyar da za ku rangwanta musu farashin kayayyakin masarufi a cikin wata ramaza sa'an nan kuma wanda Allah ya ba shi dama daga cikin mawadata ya je yi umra manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yin umra a cikin watan Ramadan tana daidai da ladan yin aikin hajji tare da ni babu inda za ka samu wannan sai umra a cikin Ramadan da bata ce duk wanda yake da hali wa fi zalika fi so. ka ci da talakawa ka kyautata wa makota ka kyautata wa dangi da iyaye da yan uwa sannan kuma ka je umra kai ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau jirgi ka je umra kuma ga aljanna amma kar ka bari kuɗinka ya zama kullum neman duniya shekara guda a ramadana kuma ba za ka tsaya ka nemi lahira ba Allah ubangiji ya inganta al'amuran mu ya kyautata ayyukan mu ya gafarta zunubanmu mu Allah ubangiji ya sa Yalla ya tsawaita rayukanmu mu shaida mu shaida watan Ramadana na wannan shekara da kuma ma watannin Ramadana na shekaru masu yawa har zuwa iya adadin da Allah zai yarda da mu da Ramadan. Allah madaukakin sarki ya karba mana azumin cikinsa ya karba mana sallolin cikinsa ya kuma amsa addu'o'inmu a cikinsa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارضى معهم عن سائر الصحابة والآل أجمعين اللهم ارضى معهم عنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولأزواجنا اللهم اغفر لنا ولأولادنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا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 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا لله خالقين